da kuma a daidai wannan lokaci muke fara wannan zama da yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu bari mu ɗauko sahun wannan shirin da tambayar da ta fito daga abba da ke kunya a karamar hukumar minjibir yace malam wata rana na tashi da azumin rana arfa sai na manta na ɗanɗana shayi amma ban sha ba yaya matsayin azumin nawa yake to na farko ka ce ɗanɗanawa na biyu ka ce mantawa na uku ka ce baka sha ba ana ba guda uku duka ba su karya azumin ka ba da mantuwa kai ko da ka sha ma sannan kuma ɗanɗanawa kai sannan baka haɗiye ba wanda kuma ita ɗanɗanawa ko da ma da gangan ne ka ɗanɗana inda yau ka haɗiye ba ba za a ce azumin ka ya karye ba saboda haka azumin ka yana nan insha Allah ta'ala mai wannan tambayar kuma cewa take yi assalamu alaikum malam mu uku ne kawaye aminan juna Shi ne ɗaya daga cikinmu ta zage ta je ta haɗa ni da ɗaya. ya zama na da na yi mata magana ba ta amsawa suka taru su biyun suna wulaƙanta ni da na ga haka sai ni ma na daina kula su gaba ɗaya shin ina da laifi to laifi dai na wacce ta haɗa ku rigima ne da farko wanda ai bai kamata a ce ana rigima ba kuma fasadu zatul bain wato haifar da ɓarna tsakanin jama'a yana daga cikin manyan laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirar ummati almasha'una bin namima a shararai a cikin al'ummata masu yawo da annamimanci su dau magana wannan su kai ma wannan dan su kai haifar da rigima tsakanin su almufarriquna bainal ahibbati wanda suke raba tsakanin masoya albaguna lilbura'il aib masu nema wa marasa laifi laifi da kullun so suke yi sai sun ya fito laifi sun dora ma koda baka yi ba dan su bata maka suna ko dan su ci mutuncinka saboda wannan ƙawata ku ta zama annamimiya algunguma wacce take haɗa fitina tsakanin waɗanda suke tafiya tare kuma suke girmama juna abin da za ku yi ne ki yi haƙuri ki neme su wai me ya haifar da wannan abin ne watakila da za a bincike za a gano wacce ta haifar sai a yi mata nasiha kuma gaba a kiyaye wannan haka ma ga duk sauran jama'a idan ana tafiya tare aka samu rashin fahimta to a tsaya a yi bincike a ga dalilin da ya haifar yiwa za a ga hannun wani da baya son zaman lafiya a ciki sai a yi man nasiha kuma gaba sai a kiyaye maganganunsa idan ya zo ya ce wane ya ce wane kaza ko wane ya ci mutuncin wane ko ya zage shi to ba zai aiki da maganarsa ba tun da an taɓa kama shi da rashin gaskiya har sai tukunna ya tabbatar da ingancin wannan labari in ma tabbatar da ingancinsa kamata ya je ya taru wanda aka ce ya faɗa ya yi masa bayani na abin da yake nufi in ya faɗa ɗin ko bai faɗa ba to daga nan in kana haka za ka wa waɗanda suke yawo da annamimanci da gulma za ka yanke musu baya kuma za su daina kama ka gulmar domin abin da ke jawo gulma jin daɗinta idan kana karɓar gulma kai ma za a yi gulmarka duk algungumin da zai zo ya same ka ya ce wai kuna sirri yana gaya maka sirrin wani ƙarya yake yi kai ma yana ɗaukar naka yana kaiwa wancan saboda aka karshe sai ka ga man nan malaka nan ma alaika kamar da laraba suke cewa wanda duk ɗauko magana wani ya kama kai ma zai ɗauki taka ya kai wa wani saboda haka ku shirya ɗin shine ya fi alkhairi wa musamman ranar alhamis duka hadisi ya zo cewa ana ɗaukan takaddun ayyukan mutane a kai sama Allah sai ce ku jinkirta na waɗanda ba sa magana ko suka ɓata har sai sun shirya da kuma hadisin da yake cewa baya halitta ga musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi fiye da kwana uku su haɗu wannan ya kau da kai wannan ya kau da kai to da ka a yi haƙuri a shirya shi ya fi alkhairi na'am menene hukuncin wani ya ɗauki takardun makarantar wani ya je ya nemi aikin gwamnati ko na kamfani da waɗannan takardu me ya matsayin albashin da yake karɓa in ya ci ya ci halal daga umar aliyu salisu birnin ruwa jihar zamfara to an san dai duk wanda ya ɗauki takardun wani ya je amfani da su na farko da ya yi rashin gaskiya kuma shi kansa ba zai so a ce wannan rashin gaskiyar ta tashi ba kuma wannan rashin gaskiyar ta shafi addini ta shafi al'ada ta shafi siyasa ta shafi zamantakewa kuma za ta iya shafar aikin mutum da mutuncinsa da ma makoman rayuwarsa ga baki daya sau da haka ba daidai ba ne wani ya ɗauki takardun wani ya je ya amfani da su na biyu kuma wanda ya fi wannan muni a ce ma abin da ke cikin takardun shi bai iya ba ko bai sani ba kaga abin ya zama laifi wanda zai iya halatta wani abu ko ya haramta wani abu ko ya ce a yi wani abu ko a bar wani abu kuma bisa jahilci wanda shi kuma wannan ya fi hatsari domin za a shiga haƙƙin jama'a in wani aiki ne da zai wanda zai shafi rayukan jama'a ko mutuncinsu ko rayuwarsu da wannan takaddun musamman a ce kuma abin ya shafi harka ta lafiya ko harka ta tsaro ko harka ta kaza wanda shi bai iya ba kuma ya karɓi takaddun wanda ya iya ya je yana amfani da shi to wannan ma shi ya fi kowanne muni ma domin haƙƙin jama'a aka shiga mai yawan gaske to amma malamai sun ce idan har yana da ƙwarewa ta daidai irin wacce take jikin takaddar koma yana da ƙwarewa fiye da ta jikin takaddar takaddar ce kawai ba shi da ita to da sauƙi haramcin ya tsaya kawai akan takaddar bai shafa aikin ba domin aikin ya yi daidai da yadda mai takaddar zai yi ko fiye da yadda mai takaddar zai yi a nan ba za a ce ya ci haram ba sai dai ƙarya sitil ta amfani da takaddar wani tana nan kuma duk sanda ta tashi zai gada kuransa a addinance a siyasance a zamantakewa sannan kuma malamai suka ce sannan idan wasu kwasakwasai ne ya kware a jiki bai kware wasu ba to shi ba akwai sauki idan ya tsaya a iya inda ya kware kama a ce shi bai da lissafi a jikin nasa takaddun sai a rina wani wanda ya ci lissafi kuma lissafin ake nema to kaga anan dole ya ci haram domin bai iya lissafin ba amma sai ya zama misali fannonin da ake nema a jikin takaddun wancan da ya ɗauko ɗin to shi kuma su ya ƙware cikon da ake nema na a bashi aikin su ne bai ƙware ba ko ba su a kansu za a bashi aikin ba kama a ce dole sai ya zo da takarda da take ɗauke da kaza shi kuma tasa ba ta kai ba sannan aikin da zai yi in ya samu wannan damar ba a kan abin da bai ƙware ɗin ba ne a kan abin da ya ƙware zai aikin to na malamai suka ce abin da ya ci ɗin halar ne sai dai kuma takaddun nasa suna nan a bisa babin cewa ya yi ƙarya kuma za a kama shi da wannan laifin amma in aka samu takaddun ba nasa ba ne kuma aikin bai iya ba to haramun ɗin ta zama hawa biyu saboda haka a nan hatsarin ya fi yawa a addinance a addance a zamantakewa duk aka kawo mutum da wannan laifin kimasa da mutuncinsa da girmansa ya zube gaba da. Yawan tambayar ya ce game da zakka malam shin in bayar a hukumar zakka shine yafi ko kuwa wa mabukata da kaina daga Fatima Muhammad tudun jukun Zaria jihar Kaduna ta da malamai suka ce ita raba zakka aiki ne asali na gwamnati ta addinin musulunci ita ce ma take zuwa ta sau da an san ba kowa ba ne zai fitar da zakka yadda ya kamata kuma ya lissafi yadda ya kamata kuma ya ba yadda ya kamata ya kamata nan guda uku da wuya kaga ta haɗu ka fitar yadda ya kamata kamar yadda ya kamata kuma ka ba waɗanda suka kamata ta wani yana da wuya saboda ka shigo gwamnatoci da hukumomi zai sauƙaƙa wa mutane wajen waye cancanci a bawa amma idan ka kai hukumar zakka su kuma za su raba waɗanda ba a unguwarka suke ba ko ba a yankin ka suke ba ka iya cewa hukumar zakka ina so ki zo ki karɓi zakata amma ina so a raba wa mutanen yanki kaza domin su ne makotana idan yanzu kana da zakka ka ɗiba gaba ɗaya ka kai hukumar zakka ita hukumar zakka za ta raba waɗanda suka je nema ne gurinta mai yiwa makotanka ba sa ciki to kaga abin da ake so a kashe na gobara ciki cewa kana ta fitowa da kuɗi kana ta harkoki makotanka suna gani suna sa rai kuma su ga an ɗau zakka an yi nesa da ita to wannan kaga ba zai kashe rigima a unguwarka ba saboda haka za ka iya raba biyu ka ba wa ka rabi da 'yan uwanka sannan kuma ka kai wa hukumar zakka ta raba rabi ko kuma dai kasan da kasan za ka kai mata da kasan da ya kamata ka raba domin ba dole ne su ba wanda kai kake ganin ya cancanta ba kai ko ba dole ne ka ba wanda suke ganin ya cancanta ba zaka kana iya neman shawaran su akan su zo su taimaka maka wajen lissafin yadda za a fitar da zakka din da abin da za a yi wa zakka da wanda ba a yi ba in ka gama wannan sannan kuma su taimaka maka wajen rabawa din ga waɗanda kake ganin sun cancanta da kuma waɗanda su suke ganin sun cancanta kaga kai ma kanka an rage ba son zuciyarka don wata zakka yadda ake raba ta guntu guntu ko kuma yadda ake bawa mai ƙarfi da yawa a ba kuma talaka kaɗan ko ma mutum ya ba matarsa ko mata abokinsa da 'ya'yansa shi ma ya yi ya ba mata wannan da abokin wannan so ka kamar sun dai fitar da kuɗin su ne kuma sun mayar da shi gurin su saboda haka talaka ko ƙanshin kuɗin bai ji ba balle ya amfana saboda haka gayyata hukumomi ko malamai waɗanda suka san abin da suke yi akan wannan babi zai taimaka wa mutum wajen kiyaye da rage san rai da san zuciya cikin raba zakka. Na'am. Wannan kuma cewa yake akaram kalla wani bawan Allah ne bashi da lafiya. Ni kuma ba ni da wadatar da zan iya ɗaukar nauyin yi masa magani a asibiti. Don haka sai na shiga neman taimako. Da na samu kuɗin kafin na zo sai na tara ‘yan uwansa sun zo daga wani guri har sun kai shi asibiti. don haka sai na ajiye waɗannan kuɗin da na samu na taimako a wajena da nufin idan ya samu sauƙi na ba shi su ya yi wani abin da su Allah da ikonsa kuma sai wannan bawan Allah bai tashi ba Allah ya masa rasuwa to sadaka zan yi da waɗannan kuɗin da na samu na taimako ko kuwa yaya zan yi da su daga Mansur tsafe jihar Zamfara to ya dangana ga wa ka nema wa taimakon idan kanka ka nema wa to naka ne a bani taimako ina da wasu buƙatu sai da aka baka kai kuma kake so ka bashi idan kwa da sunansa ka nemo a bawa na taimako kowa ne yana cikin larura a taimaka masa da sunansa ka roƙo ko ka samu to sai ka ba magadansa cewa ga dama na nemi taimako da sunan mahaifinku da nufin a taimaka a masa magani to kuma gashi Allah ya masa rasuwa to ga wannan kuɗi da ma na taimako kwayi wasu buƙatu ko kwatoshe wasu buƙatu da su inda za su amfane ku in ko da sunanka ka nema da nufin kai a baka kai kuma in ka samu ka bashi sai da ka tara wa kanka kuɗin da nufin za ka taimaka masa sai rasu to kuɗi naka ne kuma yanzu kai ne kake da damar yadda za a sarrafa wannan kuɗi da yadda ya kamata a kashe su na'am sai kuma tambaya ta gaba da ke cewa tsakanin haƙƙin uwa da na uba da kuma namijin da nake aure wanne ya kamata in fifita akan wani daga Aisha Garki. To kowanne haƙƙinsa daban, uba haƙƙinsa na haihuwa ne, uwa ma haƙƙinta na haihuwa ne, shi ko miji haƙƙinsa na aure ne. Haƙƙin uwa da uba kuma zaunan nan haƙƙi ne na dindindin, ko kina da aure ko baki da aure, haƙƙin nan yana nan. Shi ko wannan mijin naki yana da haƙƙi a kanki ne a iya lokacin da kike aurensa. Da zarar aure ya rabu ya ƙare, to ko baki da wani haƙƙi a kansa bai da haƙƙi a kanki. ko kafin a yi auren ma haka ne saboda haka idan kina gidanku to haƙƙin mahaifinki da mahaifiyarki so suka fi rinjaye suka fi ƙarfi in ko kina gidan mijinki to kuma haƙƙin mijinki ne ya fi kuma duk da haƙƙin iyayenki na nan iyayenki in sun aurar da ke ba yana nufin haƙoƙinsu ya sauka daga kanki ko naku ya sauka daga kansu ba dole su ci gaba da bibiyar yadda kike gudanar da rayuwarki don kada ki cutar da mijin ko ya cutar da ke in sun hango wani abu da bai dace ba za a yi miki ko ke za ki yi za su ci gaba da kula da ke suna baki shawarwari har zuwa lokacin da ke ma za ki kai lokacin da ke ma sai dai ki ba wani shawarar hankalinki ya zo tunaninki ya zo kuma kin fahimci irin abubuwan da sakon da ake so ki ɗauka. saboda haka ai ma ba cin karo tsakanin sai inda aka samu haƙƙin miji da haƙƙin uba ko uwa ya ci karo nan ne ake tambayan wanne za a rinjayar amma da ma haƙoƙin ai ba su ci karo ba wannan haƙoƙinsu daban wannan haƙoƙinsu daban da za a ce misali a ce babanki ya ce ki zo gida mijinki ya ce ba za ki ba to a nan ne za a ce yanzu to wanne za a bi so sai a duba nan ma duba za a yi idan dalilan zuwa gidan sun fi ƙarfi to sai ki je idan kuma dalilan rashin fita ya fi sai ki ki zuwa ya ce baba mijina wanda ka aura min da yardar ka aka aure yana ga bai kamata in zo ba baba a yi haƙuri sai wani lokaci ba laifi ba ne duk da wani uban fushi zai amma dai ba laifi ba ne tunda yanzu haƙƙinsa ne a cikin gidansa amma wani dalili ya taso za ki iya bin mahaifinki ki je shi ma ki girmama shi kuma mace da mijinta ai kullum ƙoƙarin da suke shine yadda alaƙar su da iyayen mijin da iyayen matar kowa ƙoƙari yake alaƙa ta kyau ta ɓangaren mace ta yi ƙoƙari alaƙan mijinta da iyayenta ta kyau shi ma miji ya ƙoƙari alaƙarsa da iyayensa da matarsa ta kyau domin aka samu iyaye ba sa son aure daga ɓangarori guda biyu to ba kasafai akan samu nutsuwa da kwanciyar hankali wajen yin auren yadda ya kamata ba. Na'am. Akaramakalla ya halatta ga mai mata biyu a lokacin da wadda yake ɗakinta take cikin jinin haila ko sabon jego ya tafi ɗakin ɗaya. Wannan zai yiwu ne idan har sun yi yarjejeniya da matan akan za a dinga yin haka. Amma idan ba a yarjejeniya ba, to lalle bai kamata ba domin ɗaya za ta ga an shiga haƙƙinta kuma mai yiwa ka yi a lokacin da wata take jegon ko take jinin a lokacin da kuma wata take yi ka yin haka. Amma in ka zauna ku da su kuka yi bayani, kai musu bayani suka ce sun amince. To gaskiya ni ina da bukata. da haka wacce take jini ba zan jira ta ba in kina jini zan tafi ɗakin yar uwarki in ita ma tana jini zan tafi ɗakin ki kun amince da haka kaka ce mun amince amma da magana ita kwana shida take jini ni kuma kwana uku nake kenan za ka kwana shida a can ne lokacin za ka kwana uku ko ku a'a tun da shida ne nata mafi tsawo a ɗauki shida in dai kai kwana shida a gurin ta ne ko da jini ya ɗauki ni maka sai kai kwana shida za su iya tattaunawa don ba kasafai miji yakan so ya zaunar da matansa da shi su tattauna ba ko su matan ba sa son tattauna amma tattaunawa tana wara matsaloli da dama domin na farko dai kayi bayani na biyu ka nemi amincewarsu na uku su ne na hudu sun amince kuma an tsara hakan kaga ba wani daga baya da zai zo ya yi surutu ko ta zo ta yi surutu ta ce an shiga haƙƙinta don haka ina ga wannan haƙƙi ne na matan da haƙƙinka ku zauna ku tattauna ku fitar da matakan da ya kamata ku ɗauka a lokacin da suke jini da kuma kai yadda ya kamata kai kuma ba ko da yaushe ne in mace tana jini ya kamata a ƙaurace mata ba ya kamata tana jinin ma a je a zauna da ita haka domin ba wai sai saduwa ba ne kawai abin da zai gudana tsakanin miji da mata akwai wasanni akwai hira akwai tattaunawa kan mu ɗauka kawai mata mu ba su da amfani sai in za a saduwa akwai abubuwa da dama da mutum zai yi da iyalansa waɗanda suke ɗauke kewa waɗanda ko ba wannan ba ne wasu ma sun mafi wannan ɗin so kaga wannan ya dangana ga irin yadda mutum ya tsara zamansa da iyalansa da irin fahimtar da suke da ita na addini da rayuwa da kuma yadda suka fahimci zamantakewa ta aure na'am za kuma mu je ga tambayar da ke cewa akram kalla matata ta yi rashin lafiya a lokacin azumi amma sai daga baya aka gane cewa ashe aljani ne yake sabbaba mata wannan rashin lafiya gashi kuma ba ta yi azumi ba yanzu yaya kenan to in mutum ba shi da lafiya ko wani sababi ne na aljani ne ko ba na aljani ba ne mutukar da ya sha azumi saboda wannan larura zai rama wannan azumin so ba za a ce dan an gano cewa matsalar ta aljani ce shikenan azumin da ta sha ya tafi ba a'a ko me dalili in dai har ya sa ka sha azumi man kana minkum maridan Allah ya ce maradu din nan ya kasu kashi babu iyaka kuma gashi na kira ce fi siyaki shart ta haɗa dukkan dangokan cututtuka ba a ware wata kala daban an ce in ta aljani ce ko ta ba ta aljani ba so wannan ya shafi hukunci cewa za ta rama waɗannan muka idan ta samu lafiya daga wannan cuta in ba mai lafiya ba ce to sai ta dinga cewa a bakacin azumin wannan kuma tambayar malam ciya take yi menene matsayin raba goro ko alawa a wajen ɗaurin aure ko suna shi ma ibada ne ko kuwa idan mutum ba shi da hali za a iya ɗaurawa ko raɗa sunan hakan nan ita dama alewa da goro da sauran abubuwa su biskit da ake raba wajen ɗaurin aure al'ada ce ta bahaushe mai kyau domin guri ne da ake so a ga mutane suna murmushi suna dariya don ba abin taunawa ba za ka ga haƙoran mutane a waje ba shi yasa ake sa alewan nan kaga wani yana shan alewa wani yana cin biski wani yana cin goro sai ka ga gurin duk haƙoran mutane a washe saboda haka ka ga an sa su murmushi an sa su dariya kuma an sa bakin su yana motsawa saboda haka al'ada ce ta bahaushe mai kyau da wasu al'adu wasu garuruwa da yawa suna irin wannan kuma ba laifi ne in an yi wannan domin abin da ake so idkhalis surur a shigar da farin ciki wal bahaja da jin daɗi a rai ga waɗanda suka halarci ɗaurin auren nan koya koma da farin ciki akramu kalla da alkur'ani mai rubutun larabci da kuma wanda aka fassara da wani harshen daban duka matsayinsu ɗaya Allah ta'ala ya ce bilisanin arabiyyin mubin ai ma ƙur'ani da larabci aka saukar da shi saboda haka wanda yake da larabcin shine alƙur'anin idan aka fassara shi zuwa wata loga ko zuwa ga wani yare aka yi tarjamansa waccan tarjama sunan sunanta tarjama ƙur'ani dan tarjama za a iya samun kurakurai a ciki ko lafazin da aka yi amfani da shi dole ma wanda zai tarjama sai ya kware a yaren guda biyu yaren da za ka fassaro da yaren da zaka fassaro zuwa gare shi da kuma kai mai fassarar saboda ka san rai zai iya shiga cikin fasara da ka fassara ka da ra'ayinka akan wannan aya ko da ka fahimce ta ko da kake so ko ya fahimce ta ba shine alkur'ani ba wannan fahimta ka ce ga alkur'ani saboda ka wannan tarjama da fasara sunansa fahimtar mutane ga alkur'ani zai iya zama daidai wani gurin wani gurin ba daidai ba amma shi alkur'ani shine wannan mai larabcin wanda yake bi khatar usmani ko bi rasmul usmani shine wanda ake kira alqur'ani wanda in ya cika waɗannan sharuɗan to shine duk abin da za a yi wa alqur'ani in aka yi wannan to ba a kyauta ba kuma an keta alfarma alqur'ani amma tarjama ita ana girmama ta ne saboda kawai an kira ta tarjama alqur'ani amma ba ita ce alqur'anin ba na'am malam sai mai tambayar cewa ina hukuncin wanda ya cinye wa marayu dukiya kuma da ci kaɗan da cinyewa duka sunansu duk cin dukiyar marayu? To Allah subhanahu wata'ala kira cin dukiyar marayu a cin alkur'ani wata balbal. Ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci suna cin wuta ne a cikin su a duniya sannan za su shiga sa'ira ranar alkiyama. kuma Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa kada ku ba wawaye dukiyar ku wace Allah ya sa ku masu kulawa a gare ta ku ciyar da su daga ciki kuma ku azurta su ku musu tufafi kuma ku gaya musu magana wacce take mai daɗi Allah ce wabtalul yatama ku gwada marayu fa in anastum minhum rushidan kuka fanci shari'a tare da su fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyar su Raka yana daga cikin babban musifa da bala'i a ce mutum ya ci dukiya marayu wanda Allah ne zai karɓo musu dukiya su da kansa wanda ya cuci maraya alam ya ji duka yatiman fa'awa fa amal yatima fala qahar ra'aita allazi kadhabu bid-din fa allazi yad'u yatim wanda yake da maraya tun kuɗe shi da kan sa ya cinye ma dukiyarsa to wannan ba karamin hatsari ya haɗa ba wanda duk ya san akwai dukiyar marayu a hannunsa ba ta halal ba wallahi ya yi ƙoƙari ya mayarwa da marayu dukiyarsa kafin su haɗu da Allah don haɗuwa ba za ta yi kyau ba. Wanda ya ci dukiya kaɗan da wanda ya ci mai yawa duk sun yi tarayya a saɓo, to amma mai yawa kuma ai an san dama azabar ta za ta fi yawan azabar za'i. yi. haka abin da ya fi yawa hukuncinsa ya fi yawa, amma dai cewan haramun cewan an ci wuta wannan da kaɗan da mai yawa duk ɗaya ne. amma dole wanda ya ci da yawa kuma ya san ya ko bala'i za a masa ko azaba za a masa ai dole za ta ɗare mata wadda ya ci kaɗan da kuma hanyar da ya biya ci ɗin da kuma irin buƙatun yaran ma ta yadda ya ce musu dukiya ɗin da lokacin da ya ci. Na'am. Malam mun gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Ya يا al الباب الحمد لله